Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani cikin wannan mako mai ƙarewa, Cikin wannan shirin za mu Sri Lanka mu ji inda aka kwana dangane da kisan ɗaruruwan mutane sakamakon hare-haren ƙunar wakin wake. za mu ji ganawa tsakanin shugaban koriya ta arewa kim jong-un da ta faransa na rasha vladimir putin a faransa kuwa shugaba macron ne ya sanar da matakan gyara da zai aiwatar za kuma mu shiga najeriya da nijar da kamaru saboda haka sai a sauraro lafiya Adalla za mu ɗauko shirin ne daga ƙasar Sri Lanka inda aka sami ƙazaman hare-hare na ƙunar bakin wake waccan Lahadi inda kusan mutane 300 suka mutu wasu 500 kuma suka jikkata. Har-haren sun kasance mafi muni tun bayan yakin basasan kasar shekaru goma da suka gabata. Ƙungiyar IS da yi tuni ta ce kada a zargi kowa ita ta kai har-haren a coci guda uku da otel hudu a birnin Colombo. Ga Abdurrahman Gamba Ahmad da wannan rahoto. Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin ne bayan sa'o'i 48 da kai kazaman hare-haren da suka rutsa da baƙi 'yan ƙasashen waje a daidai lokacin da ake gudanar da bukukuwan Ista ƙarshen makon da ya gabata. Sanarwar da IS ta fitar na zuwa ne bayan gwamnatin Sri Lanka ta ce bincikenta na farko ya nuna mata cewa an kai hare-haren ne a matsayin ramakon farmakin da wani ɗan bindiga ya kai a New Zealand inda ya kashe mutane 50 a wasu masallatai biyu a Christchurch. da farko dai gwamnatin sri lanka ta zargi wata karamar kungiya mai suna national tauhid jama'at da kai hare-haren amma ta ce tana kan gudanar da bincike kan ko wannan kungiya na samun goyon baya daga ketare a yayin ganawa da manema labarai prime minister kasar ranil wikirmesinhe ya ce uh, Ga alama akwai hannun wasu daga kasashen ketare a wannan harin, ana ganin wasu daga cikin maharan sun yi tafiya zuwa kasar waje sannan suka dawo cikin wannan kasa akwai yiwuwar adadin su ya zarce wadda ake tunani amma za mu gudanar da bincike muna kuma son kasashen duniya su masu gudanar da nasu binciken saboda akwai 'yan kasashen su da aka kashe a wannan ya zuwa juma'an nan dai hukumomin kasar na ci gaba da yin garan bawul a hukumar tsaron kasar daga sri lanka sai kasar rasha inda suka karbi bakuncin shugaban koriya ta arewa kim jong-un shugaban rasha vladimir putin da bakon nasa sun sanya hannu cikin wasu yarjejeniyoyi na bunƙasa harkokin cinikayya da tsaro kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da abdurrahman gamba ahmad zai sake kawo mana bayan faretin ban girma da aka yi wa shugaba kim jong-un da kuma gabatar da manyan jami'an gwamnatocin ƙasashen biyu shugaba vladimir putin da bakon nasa sun bayyana aniyarsu ta aiki tare shugaba putin ya shaida wa kim cewar yana goyon bayan shirin rage tankiyar da ake samu a mashigin ruwan koriya da kuma shirin bunƙasa tattalin arziki a tsakaninsu shugaban na rasha ya ce yana da ƙwarin gwiwar cewar ziyarar da ya kai rashar za ta taimaka musu fahimtar yadda za su magance rikicin da ake samu a mashigin ruwan koriya da kuma gudunmawar da rasha za ta bayar shi kuwa shugaba kim cewa ya yi a shirye yake ya farfado da dangantaka mai tarihi tsakanin kasashen biyu inda ya bayyana fatar ganawar za ta ba su damar bunƙasa daɗaɗɗiyar dangantakar da aka san kasashen biyu a wannan mako ne mai karewa har ila yau tsohon mataimakin shugaban kasar amurka joe biden ya bayyana niyyarsa ta tsayawa takarar shugabancin amurka a zaben baɗi Joe Biden mai shekaru 76 ya nuna a dole ne ya fito wannan takara saboda lamurran kasar sun su kurkuce ƙarƙashin shugaba mai ci yanzu Donald Trump. Ga saƙon bidiyon da ya saki. Ina fata tarihi zai waiwaya baya a kan shekaru hudu na wannan shugaban ƙasa wanda zai nuna kaucewa ƙa'idodin lokaci. Amma idan muka baiwa Trump ƙarin shekaru takwas a fadar White House, har abada zai sauya halin wannan ƙasa da yadda muke kuma ni ba zan tsaya ina kallon faruwar haka ba. Ta bakin tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden. sai mu ya da zango a faransa inda shugaban kasar emmanuel macron gaban ɗaruruwan manema labarai da ya gayyata a fadarsa da ke elize ya gabatar da jawabi na babban muhawarar ƙasa da aka ƙaddamar watanni uku da suka gabata don neman maslaha game da zanga-zangan masu sanye da riguna ruwan kwai da ke adawa da manufofin nasa Ga rahoton da Ahmed Abba ya haɗa mana. Shugaba Emmanuel Macron wanda ke gabatar da jawabin da aka jima ana dako ya ce manyan manufofin siyasa da gwamnatinsa ta fara aiwatarwa cikin shekaru da suka gabata sun dace da bukatun al'ummar ƙasar. Shugaban ya fara tsokaci ne dangane da tsawon watanni biyar da aka ɗauka masu sanye da riguna mai launin ɗorowa na gudanar da zanga-zanga a ƙasar. Un mouvement inédit Wata ƙungiya da ba a taɓa ganin irinta ba, wato masu rigunan ɗorowa, ta fito ta nuna fushinta dangane da wasu manufofinmu da ta bukaci abubuwa su canza cikin gaugawa suka fara zanga-zanga a faɗin ƙasar waɗannan masu zanga-zanga kowa ya gani irin yadda suka rikide wajen ɓannata dukiyar al'umma da ƙadarorin gwamnati kalaman ɓatanci tarzoma da jami'an tsaro da 'yan jaridu duk da cewa na fito na soke wasu manufofi na sannan ga muhawara ta ƙasa da na gabatar duk don samun maslaha. To sai dai shugaban ya ce a shirye yake ya yi sassaucin biyan haraji akan Faransawa. Cette partie de la réforme comme je juge de mon devoir. Haƙƙi ne da ya rataya a wuyana na kare wannan manufa kuma da yake ƙuduri ne na shekara ta 2020 sai mun duba mun gani idan ya yi tsauri sai mu gyara ina mai tabbatar maku mataki na ci gaba ba wai na taimakawa a attajirai ba bukata dai ba karin haraji ba ne sai don rage haraji ga ma'aikata. En réduisant significativement l'impôt sur le revenu. Duk dai cikin jawabin nasa shugaba Emmanuel Macron ya bayyana nadama dangane da yadda a wasu lokuta ya kasance mai tsanantawa a matakan da yake ɗauka kan al'ummar ƙasar. Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. yanzu sai kasar masar inda shugaban kasar abdul fattah al-sisi ya karbi bakuncin jami'an kasashen sudan da kuma na libya inda ake samun rigingimu a kasashen mun nemi ji daga bakin farfesa sadiq alkafawi na jami'ar jihar nasarawa da ke najeriya koya yake kallon wannan taro ba a makaro ba ai ai ba ma yanzu ba wato magana ita ce ai lokacin da idan baki shi yana da idan misali akwai hangen nesa ko wani abu ai da tun lokacin da wannan tsayar baya ya tsamari da sai a kira a gaya wa'annan shugabanni gaskiya cewa to kun ga mutane da su ake shugabanci kuma ga sun bijire sun ce ba sa yi sun ce ba sa so ya kamata ku musu abin da suke so to da kaga wannan abu ne wanda irin an bazu kyau ne tura na haihuwa da ya kamata ce a yi shi da tun kafin yanzu kuma a bangare da shi kan shi shi shi ma yana son ya taka tsantsan ne abin da ya faru gare su yana iya faruwa gare shi a yanzu kan shi bacin amana ya yi ba ya zo ya hamɓarar da shi a mulki abin nan eh, shugaban ɗan ikhwan eh. Eh, muhammad Murti. ya zo abin nan saboda haka ai abin da ya ci ya ci dawo ya ci zai bar awai bai su ma su ma suna nan suna jira ai saboda haka wannan abu ne wanda fargajiya a kai to tun da an riga maganar nan an riga an abin da sauransu suna kallo ba a kowa ba sai da abubuwa suka suka tabarbare saboda haka ba wani abu da za a yi illa iyaka mutanen sudan a ba su wanda suke so a kawar da su da sauransu saboda haka wannan shine kawai abin da za a yi a zanna lafiya al'amarin kasar sudan da rana tsaka tsohon shugaba umar albashir ya sauka ko akwai wasu darussa ga wasu shugabannin kasashen nahiyar afirka da kan ce mutuka raba irin su chadi da kamaru eh wato ka gane ko wato dai kamar dai a afirka dai abubuwan kama a jinin mu suke su sun larabawa sun riga sun saba da mulkin wato sarakuna mulakawo saboda haka ko da ka ɗauko mutum ne a tsarin siyasar ka misali tun daga kan Jamal Abdul Nasir a nan Egypt ya yi ne har sai da aka shi eh, sadar ya kama shi ma sai da aka shi eh, shi wannan Mubarak ya kama sai da aka yi mishi biyu sai da aka kama saboda haka su haka suka saba haka nan to mu dama da su tafiya mu da Afirka kusan tafiya ɗaya ne mutum sai zanna yanzu kamar gaba Paul Biya shekara nawa kenan ana yi ana sabuntawa ana yi ana yi jirgin su gaba Uganda eh, Museveni haka dai kawai abubuwan nan ana kallo ga yadda ake a siyasar duniya ko ina an ci gaba amma su suna nan suna tafiya irin tafiyar da ake tun kafin juyin kafin wato mulkin mallaka. A gaida Farfesa Sadiq Alkafawi. Sai Najeriya mu fara da matsalolin talauci da ake ta kuka da shi a sassan ƙasar. ko da a makon da ya gabata sai da attajirin da ya fi kowa dukiya a nahiyar afirka aliko dangote ya koka matuka da halin da arewacin ƙasar musamman ke ciki inda ya ce idan ba a hanzarta warware waɗannan matsaloli ba to kuwa shakka babu nan da shekaru biyar masu zuwa attajirai za su rika wasan ɓuya da talakawa Farfesa Muntaka Usman na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria masani ne ta fannin tattalin arziki kuma mun nemi ji daga gare shi ina matsalar take. Abin da yake faruwa ba wai wani sabon abu ne kuma an yi ta kira a kai ina ga shekara biyu zuwa uku akwai wani rahoton da muka hita shekara biyu da ya wuce wanda yake cewa yadda Najeriya kuma arewacin Najeriya yake tafiya. akwai za a samu matsaloli da yawa na farko akwai eh, talauci yana ƙara ƙaruwa ƙaruwa yadda ba a ma tsammanin cewa da wannan rashin matsin tattalin arzikin ba zai kai haka ba hmm. to amma sai aka gama ya wuce da ake hasashe kamar mu a matsayin mu na ɗaliban ilimi ana bincike a kai za a ga cewa eh, fataran ta ƙara yawa yadda da yadda ake zato. Me binciken ku na masana ya gano kenan? Su wannan bincike-bincike an haɗa shi ne da abubuwan da suke faruwa a arewacin Najeriya. Na farko akwai faɗon masana'antu masana'antun da suke da suna aiki sun rufe saboda haka babu buɗa tattalin arzikin da mutane za su rika yin wani a ƙaramin misalin da muka yi da binciken da muka yi bincike a kaduna da jos da kano muka tsananin talauci da yake faruwa to idan ka ɗauki kamar gari kamar kaduna idan eh, cin alif ɗari tara da zuwa da tisa'in idan ka je wajen kakuri idan arewa textile suka tashi aiki za ka ga wannan wurin a ɗaya kekuna ne an rufe su saboda mutane sun tashi daga aiki to yanzu wa'annan kamfanoni duk an rufe su so ba inda za ka samu wani sauƙi-sauƙi samun aiki ko kuma na samun wani abu illa ba maula ba da abubuwan da ba su kai suka kawo ba hmm. saboda haka wannan ya sa ba wa'anda ma suke da ƙarfin yin aikin ba wa'anda za suna da karfin yin aikin suna taimaka ma wanda ba su iya yin aikin su su kansu ba su da aikin balle su taimaka ma wani su saboda haka shi sa talaucin yayi yawa so bayan wannan kuma cewa akwai abubuwa da da sana a gargajiya wanda da saboda wa'annan ka'idoji da gwamnati suke kafawa wa'annan sana'o'i ana taimaka musu amma ya kasance kowa kansu ya sani abu na uku shine cewa masu tahiyar da tattalin arzikin suna da wani rashin fahimta fahimta da yake faruwa shine su sun mai da fuskansu da cewa a samu alƙalumma mu kuma a matsayinmu na ɗaliban ilimi cewa wa'annan alƙalumma kawai kana amfani da su ne don ka gyara tattalin arziki a gaida farfesa muntaka usman Muna na a Najeriya inda mai kanuri na lagos Alhaji Dr. Mustapha mai kanuri ya shaida wa Abdulkarim Ibrahim Jikal cewa samar da hukuma da za ta kula da yankin Arewa maso gabas abin yabo ne matuka da gwamnatin yanzu ta aiwatar. Ga abin da yake cewa. Duk mutane mu suna yawon banza, ka je mutane Borno ya sun cika, ka zo Lagos mutane Borno ya cika, ko koyina mutane Borno sun cika. Yanzu kwamishan nan sun bude, dole waɗannan yara suna koma gida mai makaranta zai je makaranta mai yake lebura zai je yake lebura nasa komi da komi kuma mutanen da suna sha wahala ma kowa i koma kauyen shi i noman shi mun sa wannan tabbatar president buhari zai cika wannan alkawari kafin kafa wannan hukuma ta raya yankin arewa maso gabashin najeriya mai fama da rikicin boko haram an taɓa kafa makamanciyarta a yankin niger delta aka ware makudan kudade ku a naku yanki waɗanne irin kudade ne kuke buƙatar a ware domin sake gina wannan yanki abin da ya faru niger delta gurin su mai ne bututu kuma yaran su ne sun fashe bututu amma duk wannan ma gwamnati ya ba su kudi ya sa musu abin nan ah, ina kula da gurin mutane suna da jihar delta ba su kai rabi mutane duguri ma ba saboda wannan inda ya yi sun yi wannan na Niger delta su yi ya duguri da yobe da adamawa dukka kasa gurin nan mutane kowa suna cikin wahala suna cikin gudu hijira kamar an shima ana cewa za a kaddamar da ita wannan hukuma da farko an kafa kwamiti ne na wasu manyan attajirai da makamantansu domin su taimaka a raya wannan yanki daga baya gwamnati ta dawo da zancen cewa ita za ta yi gaban kanta wasu na ganin cewa kamar har yaushe anya ko za a yi a suna yi mana tunda su ne fa su ce suna yi ai yawon da ka tufa ya fadi kasa sai ka ɗauka abin nan ai wannan ba zai yiwu ba shi gaban kasa ne yayi ai dole wannan abin da duka sun gaya wa duniya kuma kace ba za ka yi ta ba ai mutane yanki din ba za su yarda ba ito amma wani karin ba samar da aikin ba sai a danka shi a hannun mutane masu amana waɗanda za su iya shine abin fargaba eh a yanzu ma akwai masu rike amana ai yanzu ma illa dai abin da suna yi karka su sa hannu dan siyasa su sa dai mutane masu rike amana ne bi hannu dan siyasa ne sun sa to abun ba zai yi tafiya da yadda ba. Eh, to abun da ya taso ya samo asali daga bangaren 'yan siyasa wani irin mutane kuma kake so a baiwa ba 'yan siyasa ba. akwai mana akwai man dottije mutane. waɗansu suna ganin cewa to duk abun da za a yi kuma ya kamata a tattara al'umma waɗanda matsalar ta shafa a tambaye su me kuke so sannan a fara aikin. ai dole kowane state dole sai sun cira su manya gwan. da lamido adamawa da shawo borno na yobe suna ja gaba su neman dottije guda goma goma da kawo waɗannan sarakuna na dottije wanda ba zai ci amana ba su je su zana gwamnati dole zai neman su. ta bakin mai kanuri na lagos dr mustapha mai kanuri kenan muna na a nigeria domin bayanai ne ke nuna jihar lagos dai a yanzu tubarkalla shugaban nigeria muhammadu buhari a makon nan mai karewa ne ya kaddamar da ayyuka da dama a jihar ta lagos Ɗaya daga cikin manyan ayyuka da har yanzu ake ci gaba da yi shine na samar da ƙasaitaccen garejin motoci na dakon dabbobi na Okoba da ke agegen Legas ɗin wanda ya daɗe a cikin wani hali. Alhaji Sa'adu Yusuf Gulma shine manajan daraktan wannan tasha. Game da gyaran wannan wurin na faka manyan motoci da gwamnatin Legas ta damƙa alhakin shi a gaskiya ko da muka zo shekara hudu da suka wuce mun samu wurin nan cikin mawuyacin hali wanda yake ba ka samu inda za ka faka mota ka ba ma ko da ka faka to inda za ka zauna ma aiki ne saboda mi wurin alalace yake ba security ba tsaro kuma ba ma da kafa ma ba ka samu wurin shiga in mana ta kama sai ka amfani da rain boot amma yanzu cikin ikon allah allah ya kawo tallafi cikin wannan aiki mun samu insha Allah mun kammala kashi 80 cikin 100 na wannan aiki a yanzu ya zuwa yanzu masu son zuwa nan suna iya zuwa gaba gadi ba tare da fargaban komi ba a gaskiya yanzu ina ganin ba akallan ba a kasar ba muna da hilin da zai dauki sama da tirela 200 a wurin nan insha Allah da mun yi aranjin din shi mun gyara shi yadda ya kamata a tsare to insha Allah muna da tabbacin wurin nan zai dauki sama da tirela 200 a lokaci daya wanda yake ba kamar da ba wanda yake ba kamar samun inda zaka baka tirela biyar duk wanda ya sauke zai fita wasu ma sai an kore su da ma'aikata su samu su bar gidan ba kuma cikin son ransu ba wanda yake kaga direban da ya taso daga sokoto ko kebbi ko zamfara ko maiduguri ko adamawa ya zo lagos da saniya insha allahu babu wai in bai yi gyara na taya ba to sai ya yi wani karamin gyara to amma a lokacin da yake rashin rashin isasshen wuri dole in suka zo muka lallaba da ma'aikata mu haɗa mu dai kore su su baroran amma yanzu insha Allah wannan ya wuce a gaida Alhaji Sa'adu Yusuf Gulma sai mu tafi kasar jamhuriyar Nijar inda wata kungiya mai zaman kanta ta gina sabon gari Sukutum ta dankawa mutane da ambaliyar ruwan sama ta ci garinsu a shekara ta 2017 a yankin Tilaberi. Ga rahoton da wakilin Musulun Maje Rajeto ya aiko mana. irin yadda yara ƙanana ke godiya kenan ga samuwar garin Bargodare da kungiyar Katar shariti tare taimakon Rohama ta gina bayan ambaliyar ruwan sama shekarar 2017 gina garin a tsarin zamani ya lashe tsabar kuɗin sefa miliyan ɗaya da miliyan biyu ya kuma kumshi gidaje ɗari waɗanda kungiyar ta mallaka wa magidanta ɗari ga dai Musa sai ni ɗaya daga cikin waɗanda suka mallaki gidajen muna cikin waɗanda sun ka samu gida muna farin ciki muna gode ma Allah a cewar Ustaz Adamu Giwa jami'in kungiyar Katar shariti abubuwan da aka yi cikin garin za su amfanar jama'ar garin da ke waye bukin ya samu halartar ministan cikin gida bazum muhammad wanda kuma ya kira ga sauran kungiyoyi da su yi koyi da katar shariti sulaiman jirejeto nyame erefi sai mu karkare da kasar kamaru inda shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira na norway jan egland ya nuna damuwa matuka kan shiru da kasashen duniya suka yi ana ta gallaza fararen hula a yankin kasar kamaru masu magana da harshen turancin ingilishi ga rahoton ahmed abba a cikin wata sanarwa da kungiyar kasar norway da ke kula da 'yan gudun hijira ne sakatare janar dinta jan egland yake cewa Abin takaici ne yadda kasashen duniya suka yi shiru da halin jin kai da ake fama da shi a yankunan arewa maso yamma da kudu maso yammacin kamaru da ke fama da rikici tsakanin 'yan aware da kuma sojojin gwamnati. A gaida Ahmed Abba masu mu da haka muka zo karshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin musamman injiniyan namu Ibrahim Tukur Kefi ni Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.